zuba mai zuba mai abinci yana ci Haidar ma ya tashi ya wuce mummy ta shiga kitchen Rashida ne ta shigo ta zauna ta ce Amatu yau ba sauki kaina saura kaɗan ta buga don jarabawar nan har zafi ta ɗau ba karamin zafi ta ɗauka ba ai ji ta yi mata ta ce sa kai wahala waye kai ni sai ka ce jarabawar shiga aljanna ni dai ba zan iya ba murmushi Rashida ta yi ta ce wallahi makaranta na da matukar muhimmanci a rayuwar ɗan adam balle mace karatu na da kyau domin da mai karatu da mara karatu ba za ka hada ba kuma wallahi in kika yi karatu da kyar namiji zai wulakanta ki balle ke da za a hada za a hada ki da mai digiri ya kamata ki yi wa kanki fada mata ce ke kika sani Haidar ne ya sako rike da laptop ya zauna a kujera nesa da su bincike yake akan injin nan kullum gani yake it's not possible a samu irin abin da ake so yan biyu ne suka sako da takardar su suka zauna suna dubawa matu da taɓa baki ta ce na ga ta kaina na zo gidan 'ya'yan nasara kowa da takarda ikon Allah tashi rashi da ta yi ta ce bari in je in yi wanka zan fito nan ba da daɗewa ba ta ce to amna ce ta tashi ta je wajen haidar da gudu ta ce yayi please imana nan koranta ya ce ke tashi karki dame ni ina busy yanayin inda ya yi magana ya sa amra jin ba daɗi ta kwaɓe fuska kamar za ta yi kuka kallon ta matu ta yi ta ce ke ma ba kya son turancin nan ko zo kyale shi kawai ka rasowa amra ta ce anti please kallon ta matu ta yi ta ce anti sai ka ce wata karuwa dago kai haidar yayi yana jinjina lamarin mato ko dai iskanci take domin dakikancin yayi yawa amra ta ce dan Allah ki faɗa min state capital ɗin Lagos wallahi na mance ne Maris ta ce, "Eh, zagina kika yi?" Amara ta girgiza kai ta ce, "To imin bayani." Amara ta ce kamar haka, "Abiya Umayya." Wakar ta fara mata. Mata ta yi dariya ta ce, "Ai Lagos." Sai a bashi Lagos. Ai Hadar bai san san da dariya ya subuce masa ba har da kwarewa. Kallon shi mata ta yi domin wannan shine karo na farko da ta ga dariyarsa. Afran ne ta taso ta ce, "La anti, katuwa da ke baki iya ba, ya kamata a siya miki kaset ɗin ki fara ji." Tashi mata ta yi cikin jin haushi dariya da Haidar ya yi mata ta haura ɗakinta. Binta yi da kallo ya ce fool. Tana shiga ta kwanta ta jawo waya ta fara kiran numban Ilu. ɗan hira suka yi Ilu har da kuka a waya. Tana ajiye wayar ta ji ana kiran sallah ta tashi ta ɗauro alwala. Ta dawo ta yi sallah tana idarwa sai ga Rashida ta shigo. Mar ta ce wai tibin nan ba ta yi ne? Ta ce tana yi mana. Mar ta ce yauwa kunna min dan Allah. Ki sa min sanal ɗin Indiya. Rashida ta yi murmushi ta ce channel ake cewa ba sanal ba. Ta ce ke kika jiyo. Kunnawa Rashida ta mata ta kai mata Bollywood. Ai wani tsalle mata ta yi ta ce la ashe zan zauna a ɗakin da akwai TV mai kamo Indian film. Rashida ta ce ni dai na tafi. Mara ta ce nuna min inda zan kunna da kashewa. Ta nuna mata to a ranan to ba ta yi bacci ba. Raye dare ta yi tana kallon Indian film kuma duk lokacin da za ta yi waka duk lokacin da za a yi waka sai ta miƙe ta yi tana bin step ɗinsu matin matuko ya riga da yayi bacci washe gari sai bayan sallar asuba ta koma bacci a gajiye cikin bacci ta ji kamar an banko kofa bata damu ba bata damu da ta bude ido bata damu da ta bude ido ba ta ci gaba da bacci duba agogo yayi ya gan karfe takwas da minti sha biyar. tsaki ya karasa har ya daga hannu zai kai mata mari sai ya ga cinyar ta a waje abin da ya bashi mamaki cinyar fari sul ne kamar wata balarabiya Sai hawaye yana kallo ya ɗau sakanni kafin ya girgiza kai wani mari ya kai mata a daidai cinya da ya sa ta farkawa da wuri da mugun iwo hararar ta yi yana mata wani kallo ya ce ina jiran ki a falo ki shirya in kai ki makaranta ta ce kai ka ni ba makarantar ni fa makarantar nan ba so nake ba taimako ɗaya zaka min shine ka samo min gareji in fara aiki Ya ce ba a nan ba na baki minti goma ki shirya ko in kira babba in sanar da shi ba kya ban umarni na aikin jijiya me ya faɗa miki ya ja miki kunne ya ce zai iya tsine miki in kika taba in kika bata min rai tashi dai ta ce to ya na iya tunda a islamiya an ce sai an bi miji ake ganin daidai tsakiye ya ce waye mijin naki ta ce wallahi mutum da ya koya so koya ki shine mijina tunda aka shafa fatiha fita yi ita ko ta shige bayi wanka ta yi a gurguje wanda sai dai a ce jika jiki ta yi ta fito a gurguje ta sa kaya Pakistan da ta saba sawa domin tana da su sun fi kala biyar sawa ta yi ta saka wani hula mai shagen matse kai domin da wuya ka gan manta a waje sannan ta yafa gele komai bata shafa ba fitowa ta yi ta ce na gama kallon ta yi daga sama zuwa kasa ya ce wa zaki bi a haka ta ce wai da kai ya ce ai gwamma da kika ce wai rashi da ya kira ya ce ta kai ta ciki ta bata kaya ta sa da kyar matu ta yarda ta bira shida ta canza mata kaya sanda haidar ya ɗaga waya ya ce zai kira babba riga da siket ta bata ta sa babu inda bata yi ba ta bari a mata kwalliya take sakowa suka yi ta ci abinci a gurguje ta yi sallama da sumomi suka tafi wani makaranta ya kai ta shiga suka yi direct ofishin mai makarantar suka je ya yi mishi bayani sai ya faɗa mai kuɗin da zai biya kuɗi ne mai shegen yawa domin a cewar mai makarantar kes ɗinta daban ne. Transfer kuɗin ya yi masa sannan ya amshi biro ya rubuta musu adres ɗin gidansu ya ce ta bawa mai abin hawa in za ta koma gida. ta ce sun sai dai ka zo ka ɗauke ni wannan garin da yake kamar kasuwa da cunkoson salon a zo a sace ni iyaye na su yi asara ya ce in kin ga dama ki kwana a nan ni na tafi kuma ba zan dawo in ɗauke ki ba tace ce kar ka min haka ka san garin nan ba hausan ba hausa suke ba daga turanci sai wannan yaren arnan hmm. wannan dai yaren masu kashi a ledar wato yarbanci to ta yama ni zan musu bayanin inda zani shiru yayi kafin ya fita ya samo mai kaf ya faɗa mai adres da za a kai ta suka ajiye suka ajiye agreement din lokaci yayi zai dawo ya kai ta kallon shi ta ce la ashe kana da wayo ai dabaran nan ya yi ne aka kawai su kake a sace ni kallanta ya ce ai na yau ne kawai ki duba hanya yau da gobe da kanki zaki koma gida tsaki ya kalli ticin ya ce don Allah a kula da ita yana gama magana ya juya yana juyowa tana cewa kai ma haka wallahi bayan ya ja motar ta kalli mai makarantar sama da kasa shi ma kallanta ya ce wani irin kallo take mai kafin ta ce sannu ashe kai ne malamin shi da tunda ya ga matu ya gane akwai matsala domin ya ma rasa ta inda zai fara cikin maganar shi ta halishan yarabanci ya ce amaitin layi matu ta ce eh asha shi ma babu komai a kansa in ba haka ba ina la ya yi kama da amaitalla kallanta ya ce you follow me ta ce kai ma haka bin shi ta yi ta ce ai kafa na kafarka wani ajin da ake saka ire-irensu ya kai ta ya ce you can it zama dai tana kalle kalle wani teacher ne ya shigo duk suka miƙe har da wani tsoho da matar aure bai rabu suka haɗe baki suka ce good morning sa dariya ta tsintsire da shi ta ce sa kai wahala wannan kuma sai ka ce wani tsafi kallanta ticin yayi ya ce what for ni ta ce amma tsakani na da kai Allah ya isa ni zaka zaga da turanci shi dai ba Hausa yake ji ba haka yasa ya ci gaba da rubutu kallon gefen ta tayi ta ga wata gabjejiyar bayarabiya da zane har kunne a ranta ta ce ikon Allah in ni ne iyayena suka min wannan zanen wulakanci da na girma sai na kai su kotu kallanta malamin yayi ya ce keep, up, uh, keep quiet ashe a fili ta yi maganar ta ce kai ma haka ganin ba fahimta take ba ya sa shi kama bakinsa ta ce ai tun farko sai kamar inda zan gane shiru ta yi shi ko ya fara koya musu abcd ai wani bacci ne ya kwashe madu ta manta inda take bacci mai nauyi ya yi gaba da ita na gefenta ma haka gyangyaɗe da matar ta yi ne ta faɗo wa matu ya sa ta ɗago tana ihu duk 'yan ajin suka kalle ta kawai sai ta gan matar bacci take hankalin ta kwance ta ce hm sa kai wahala ke yin ki da Allah da su farki ba za ki kwanta ki huta a gida ba kin wani zo kin kwanta min a jiki malamin har ga Allah matu ta ishe shi a haka aka gama ajin ranan kowa ya watse tana shiga gida momi ta ce ya karatun ta ce wallahi babu abin da na gane karshe da na ga wahala nake yi na sama kaina sauki na sheka bacci yanzu aka tashe ni aka tashe ni wai an tashi mami ta kalle ta ta ma rasa me za ta ce mari ta ce umma bari in haura in kalli indian film bayan na yi sallah in motsa jiki haurawa ta yi momi ta bi ta da kallo ta ce gaskiya akwai matsala a daren nan aka je neman auren safiya inda duka suka ce suna so a musu komai irin na yarensu kuma sun amince lace aka basu inda aka aka ba su yanda ake biki nan da wata biyu duk da ba haka iyayen safiya suka so ba a cewar su suna taking time kafin su yi planning aure ba kamar mu da muke at any time ba sai dai wanda ya sa kansa wahala amma haidar ya nuna shi zai ɗauki nauyin komai to anan suka ce sun amince nan da wata ɗayan bayan kwana uku zuwa yanzu maganar zuwa makaranta ya fara kai mata bango in ta je babu abin da take sai bacci in ta gama ta dawo gida yanzu da kanta take dawowa da kanta take zuwa domin wata rana in sun fita tare a waje yake sauke ta ya ce ta san na yi duk wannan abin mami ta sani ba ba tare suke zuwa ba kuma ba tare suke dawowa ba a haka har aka yi sati ɗaya. a yau da mati ta tafi a cewarta ya je ya taya ta hira ba ta fahimtar komai gashi mami ta sa gashi mami ta sa ta gaba da gyaran jiki domin dadi ya ce nan da sati biyu za su koma gidansu kafin a yi bikin haidar da sufi a yau bayan an tashi a makaranta tana tafiya tana neman gareji da kyar ta gan wani gareji a saman shi a rubuta haidar work shiga ta yi domin wurin ya burge ta duk da bata san me aka rubuta ba ba ta san wurin gyaran mota ne shiga ta yi tana kalle-kalle har ta shige ciki ta tarar da wani karkashin mota kallo take musu kallo take musu masu aiki ne sanye da kaya iri ɗaya gaskiya tsarin wajen ya burge ta karasawa ta yi gaban shi ta ce kai aiki nake kai aiki nake nema ta mamakinta sai ta gan mutumin yayi hausa ta ce yauwa haka nake so ashe zan haɗu da 'yan uwana a nan ya ce ai nan ba mu da aiki ta ce aiko aiko ku kuke bukatar aiki ka ganni sunana matu ban san ko ka taɓa jin matuka gareji akwai ta ba to ni ne babu motar da ba zan iya gyaran ta ba kallanta yayi sama da kasa yace ke tafi bana son sakarci tace dan Allah ka bani dama daya ko ba za ka rinka biya na ba ni dai ina son in fara fita nayi kewar aikin in kuma baka yarda ba ka bani mota yanzu zan gyara ma yace bani da lokacin ki har za ta wuce sai wani mai mota yace matu me ya kawo ki Lagos murmushi dai tace Halilu ya gajiya na dawo wajen ɗan uwan babana ne da zama shine zo neman aiki amma ya ki bani gani yake ban iya ba Halilu ya kalli Isa ya ce ko kai wallahi ba za ka nuna mata iya gyara ba ai in mota ya gagara a kai mata kawai Isa ya ce to haba dai Halilu ya ce ina motar nan da nake a caba da ita da kuka yi ta gyara ta amma ta ki gyaruwa ai ita ce ta gyara ta ya ce wannan dai ya nuna mato mata ta ce ba a raina ni ni ba na wasa ba ne. isa eh, ya ce ba ni ne mai garejin nan ba amma komai na hannuna ne yanzu dai ga mota can ki fara dubawa in na ga kin iya sai in ɗauke ki aiki zan yi ta baki dubu sha biyar a wata ta ce to na gode cikin minti kankani ta gyara motar aiko ya duba motar ya ga ta yi daidai yana mamaki zai yi magana sai ga motar haidar ya shigo garejin mata ne ta fara ganin shi aiko ta ɓoye a ƙarƙashin wata mota tana faɗawa isa kar ya bari ya ganta yana fitowa da mati ya fara karo da mamaki ya kalli mati da ke kokarin hayewa jikinsa marta ce na gama yawo shi ko mamaki yake me ya kawo mati nan amma kuma sai ya tunanin ba matin bane da sauri isa ya karasa ya kwashe gaisuwa amsawa yana cewa isa ya aike ya komai shigewa yayi wani ofis, isa ya bi shi suka fara magana bai dade ba ya tafi domin suna da meeting bayan ya tafi mata ta fito ta kalle shi ta ce shi ma nan yake kawo gyara Isa sai ce ai shine mai gurin nan. Ta ce to akwai matsala domin ba na son ya gani. Zan bar aikin kawai na hakura. Isa sai ce akan me? Ai babu inda zaki. Na yaba miki kuma dama ina neman wanda ya iya gyara sosai domin aiki aiki na mun yawa. Sauran abokan aiki na bai rabu ne. Ta ce to ai ba na so a sani a sani a gida. Isa ya ce me zai hana ki rinka maza? Ki rinka shigar maza. Ta ce kamar ya? ya ce ki damu zan miki bayani yaushe za ki fara ta ce ko gobe ya ce sai kin zo washe gari abin mamaki kafin kowa ya tashi mata ta tashi ta yi wanka ta shirya zuwa makaranta ba karamin mamaki ta basu ba domin kowa ya san sai an yi fama take zuwa makarantar amma mami sai ta ɗau ta fara fahimta ne yau ba ta jira haidar ba ta bar gidan gareji ta je tare ta tuɓe ta saka biri da wando dama kanta akwai wani hula irin hulun nan nan da za a gan kamar kayi aski Wula ta sa da in ka sa kanka zai yi kamar kayi aski bayan ta gama sai ba ta wani abu ta ɗan shafa a fuskarta, sai fuskar ya dan turmuke aiki ta yi sai yamma ta bar wajen Allah sarki wace ce mato Ahmadullah Kabir shine cikakken sunanta ya ce ga Malam Kabir Musa da mahaifiyarta Maimunatu su asalin ɗan Adamawa ne Fulani amma an haife ta a garin Kwaita ba ma ita ba a ta mahaifinta nan ya taso ya tsinci kansa kasancewar tun yana kankani suka yi kaura suka dawo a dalilin wani tashin hankali da ya faru ana ta kashe su a rigansu wannan dalili yasa suka dawo garin kwaita da zama suka yi nasu rigar sai dai fa mahaifiyarta ba fulani bane ce mahaifiyarta ba fulani bace bahaushiya ce kamar inda muka sani garin kwalta garin kwaita a abuja yake onda Kwali area before baje gari ne na Gwarawa wanda ake kira da Gwari amma yanzu akwai yaruka daban-daban Hausawa, Basa, Kakanda, Fulani da dai sauransu har ibo Malam Kabir mutum ne mai karamci da girma a idon mutane kowa na kauye na ganin girmansa domin da mahaifin shi ya rasu shi ya gaje shi shine sarkin Fulanin Kwaita wanda komai za a yi sai an neme shi su biyar mahaifinsu ya haifa sai dai wata cuta da ta taɓa addabar ƙauyen ta yi sanadin mutuwar kannan shi mata uku wato yanzu su biyu suka rage da shi da ɗan uwan shi Haruna wato mahaifin Haidar Malam Kabir malamin makaranta ne wato primary school teacher amma yanzu ya yi ritaya ‘ya'ya uku ya haifa maza biyu mace ɗaya Abubakar shine ne ɗansa na farko amma suna kiransa Garba daga shi sai Idris wanda suke kira Idi Mai minista ta Maimunatu ta daɗe bata haifu ba Bayan haifuwar Idris, sanda mami ta shekara goma kafin ta haifo Matu, har an cire ran Maimuna za ta sake haifuwa kawai sai cikin Matu ya bayyana. A ranar da aka haife ta Alhaji Haruna da iyalan shi sun zo kauyen a wannan ranar Haidar ya sa mata suna Amatullah kuma ya yi alkawarin aurenta. Matu ta taso ne cikin so da gadon iyayenta inda suke nuna mata so kasancewar ita kaɗai ne mace kuma su, Malam Kabir yana matukar son 'ya'yan shi su yi karatu sai dai kash babu inda ba a yi da mutu ba amma ta ki yin karatu ko makaranta aka tura ta tun tana firamare sai dai ta je ta yi bacci ko ta ki zuwa babu inda ba a yi ba amma ta ki karshe ma in matsa mata aka yi sai zazzaɓi ya kama ta hakan yasa malam kabiru ya hakura domin ya lura in ya matsa mata zai iya rasa ta tun tana karama take samun wayoyi ko remote da ya lalace sai gyara ko kuma ta nemi motar yara ta haɗa. da batiri ya fara aiki a lokacin da take shekara takwas wani mutumin sale ya buɗe karamin gareji na gyaran motoci a hankali ya fara business ɗinsa a lokacin sai baban ilu ya kai shi wai ya fara koyar kanikanci to matu ba ta da wani aboki da ya wuce ilu akan yasa ta fara binsa sa shagon tun oga sale na korarta har ya gaji ya daina da tafiya ya yi tafiya sai matu tafi ilu fahimta domin shi ya fi son karatu fiye da koyar koyar aikin ita ko mato ta mayar da hankali har Sale ya fara santa domin tana da hazaka ga sa ido duk yaran aiki ta fi su fahimta babu inda babba bai yi ba don ya hana ta a cewar shi ba aikin mace ba ne ya doke ta ya yi faɗa ƙarshe ya hakura duk yaran shi ita ce ba ta son makaranta domin garba har ceo amin har coe ya yi idima ya yi tica yanzu haka yana tice a primary school din kauyen but garba baya son aiki sai shegen son kuɗi matu ko a ba ta sani ba wani lokacin abin har mamaki yake bawa babba domin ko ɗan ƙauye ya san a amma ita ba ta son ma a yi turanci a gabanta yanzu kana yi sai ta yi fushi ta ce ana zaginta cikin shekaru uku ta kware da gyara har ta so tafi ogan nata duk wanda ya kawo gyara ya fi son ita ta yi gyaran a lokacin wasu daga masu zuwa gareji suka zo suna neman ta fara musu sai aiki har za ta bar wajen oga sale sai ya mata alkawarin zai bata zai zai ta bata wani abu a cikin duk gyaran mota da aka yi kuma zai canja sunan gareji daga sale zuwa mato ta ji daɗi don haka ta amince mace na da abubuwan ban mamaki tana da ilimin addini amma ba sosai ba tana iya sarrafa abubuwa da kanta sometimes har fanka tana gyarawa da jen as in she is styled. but ta hanyar boko ko zero take ba sa jituwa da haidar ko kaɗan a cewarta shi ɗan rainin hankali ne saboda yana yawan yin turanci shi kuma dakikancinta ya tsana mata fara ce sol amma yanzu ta zama baka saboda aikinta in tana aiki gyaran mota har wani nishaɗi take ji yanzu shekarunta goma sha bakwai sai dai ba ta san komai ta fannin auratayya ba ita dai ta san ana aure gashi ba islamiyya take zuwa ba balle a mata bayani ita kullum tana gareji ba ta da tsoro ga rashin ga rainin bala'i ga ta da matukar son mage wannan kenan a ɗan takaice sai yamma ta koma gida cike da nishaɗi domin wani daɗi take ji yau ta yi abin da ran take so ko da ta dawo Mami ta ce amatu yau kin daɗe fa ta ce eh momi wallahi aiki ne ya min yawa momi ta kalle ta da mamaki ta ce aiki kuma ta ce ina nufin malamin mu ne bani ya hana ni dawowa ya bani aiki murmushi ta yi ta ce je ki wanka ki sauko ki ci abinci har za ta wuce mami ta ce wai shin mato wai shin mato wani irin jiki gare ki kullum ana faman gyara amma ba canji anya ba rana kike shiga ba Allah sarki duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya